وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar 29 ga watan ɗaya shekara ta 2014 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da eh, shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam wacce ta daidai da ranar 28 ga watan uku shekara ta 435 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cigaban karatunmu na littafin riyadu salihin من كلام سيد Mursalin na imam annawawi Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi kan hadisi na hudu wa an abi abdullahi an karɓo daga baban abdullahi jabir ibn abdullahi al-ansari jabiru ɗan abdullahi mutumin madina radiyallahu anhuma Allah yadda da su shi da mahaifinsa ya yace kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi gaza. mun kasance tare da annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wani yaki. Faƙala sai manzan Allah ya ce, Inna bil madinati la rijalan haƙiƙa cikin garin madina akwai wasu mazaje ma sirtum masiran babu wani gurin zuwa da kuka je shi wala qatatun wadiyan ko wani kwari da kuka bi ta cikinsa illa kanu ma'akum face sai sun kasance ko face sun kasance tare da ku wajen sakayya da lada habasahumul maradu rashin lafiya ta tsare su daga zamowa tare da ku a wannan tafiya ta yaki. wa fi riwayatin a wata ruwayar illa sharakukum fil ajri face sun yi tarayya da ku a cikin lada rawahu muslim imam muslim ya rawaci wannan hadisi wa rawahu bukhari kuma imam al-bukhari ya rawaici wannan hadisi an anas radiyallahu an daga sahaban annabi anas Allah ya yarda da shi qala yace raja'na min ghazwati tabuk mun dawo ko muna dawowa daga yakin tabuka ma'an nabiyyi sallallahu alaihi sallam, tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙala sai ya ce inna aqwaman khalfana haƙiƙa wasu jama'a da muka baro bayanmu bil madinati a cikin garin madina ma salakna shi'ban babu wata hanya da ke tsakankanin duwatsu da muka bi wala wadiyan ko wani kwari da muka bi ta cikinsa illa wahum ma'ana face suna tare da mu habasahumul uzuru hanzari ya tsare su daga isowa wannan yaki. hadisi mai bi masa na biyar wasu kuma za su ga an sa lamba shida a nasu a matsayin shine na shida yake cewa wa an abi yazid an karɓo daga baban yazid ma'ani bin yazid bin al-akhnas mai suna ma'an dan yazid dan akhnas radiyallahu anhum Allah ya yarda da su gaba ɗaya wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun da shi da babansa da kakansa duka sahabbai ne qala yace kana abi yazid in ya yace babana yazid ya kasance akhraja dananid ya fitar da wasu kuɗi na gwalagwalai ya tasaddaku biha da yake so yi sadaka da su fawada'aha inda rajulin sai ya aje su wajen wani mutum fil masjidi a masallaci na manzo sallallahu alaihi wasallam ito sai ni kuwa nazo fa akhastuha na karɓi wannan kuɗi cikin waɗanda aka ba a matsayin mabukata tuhu biha sai na zo wa babana da su a sai na samo sadaka da aka bayar a masallaci faƙala sai babana ya ce wallahi ma iyaka arattu na rantse da Allah ne ba kai nake nufin ba sadaka ba tuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi sallam? sai na ja da shi zuwa gurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi don ya raba rigimar faƙala da muka je sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laka ma nawaita ya yazid kai yazidu kana da sakayyar abin da ka niyata niyar ka sadaka kuma Allah ya karɓa ladan nan walaka ma akhasta ya ma'an kai kuma ma'an abin da ka riƙa naka ne na wato ainihin kuɗi da ka samu ko sadaka dama mabukata ake so a ba kai kuma bukata ta sa ka karɓa Rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi to da sunan hadisan da zamu biyo da bayani a kansu. hadisi na farko mala yace wa an abi abdullah an karɓo daga baban abdullah جابر بن عبد الله الأنصاري جابر دان عبد الله متم مدينة saboda haka marawaicin wannan hadisi shine jabiru dan abdullah shine sunansa wannan shine sunan wannan sahabi jabiru dan abdullah sahabi ne dan sahabi ana masa alkunya da baban abdullah shi sa malam sai fara cewa wa an abi abdullah an karbo daga baban abdullah saboda haka jabiru sunan babansa abdullahi kuma yana da ɗa mai suna abdullahi mana ya sanya sunan mahaifinsa ga ɗansa wanda za ka yi ta gani cikin sahabbai kuma haka ma mu ma a yanzu za ka yi ta ganin haka cikin wato koyarwa ta addini cewa yana daga cikin kaddara iyaye a sa sunansu tunda sunan mai asali ne tun cikin magabata kuma daga cikin abin da yake ƙara ƙaunar ‘ya'ya ga iyayensu iyaye kuma ga ‘ya'yansu ba ba ya ji kasa sunansa daɗi yake masa ina faranta masa da cewar kana jin cewar eh a matsayinsa na uban za ma ka iya sa sunansa don jin daɗi da martabawa da kuma yabawa da alkhairin da imaka to wannan sahabi shine jabir ɗan abdullah ana masa alkunya da baban abdullah mutumin madina ne anan aka haife shi garin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana ɗaya daga cikin mutanen madina wanda suka baiwa wa manzon allah masauki da kuma wato gudunmawa don ciyar da addinin musulunci gaba ina daga cikin 'yan kabilar salima banu salima da ake cewa tuna daga cikin wato anin kabilarsu ina daga cikin sahabban da suke da hadisai masu ɗimbin yawa domin ya rawaici hadisi arba'in. cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi yaƙi ɗaiɗai tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har yaƙi goma sha tara baya cikin waɗanda suka halarci yaƙin badar domin dama sahabbai sun fita ba da niyyar yaƙi ba sai kuma ya rikide zama yaƙi kuma bai samu halartar yaƙin uhud ba ma a ƙarshen al'amarin rayuwarsa ya ba da kansa a matsayin malami mai ilmantar da addinin musulunci da fatawa ga al'ummar musulmi a cikin masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana yanzu da kake gani idan ka je umara ko haji ko ka kunna a satellite satellite ɗinka ka ga wato an nuno malami a masallacin manzo akan kujera yana bada karatu ga wani can a waccan bare shi ma na bada karatu to suna raya irin abin da su jabir bin abdullahi suka yi abu ne mai asali da tushe ba yanzu aka fare shi ba wannan bawan Allah sahabi na manzo Jabiru bin Abdullah Allah ya masa tsawon rai domin ya rayu tsawon shekara casa'in da hudu ina cikin waɗanda annabi yake cewa shekarun al'ummarsa sittin ne zuwa saba'in ‘yan kaɗan ne masu haura haka to yana cikin ‘yan kaɗan ɗin kafin Allah ya karɓi rayuwarsa ya kai ga lokacin da ba ma ya gani ya rasu a shekara ta saba'in da hudu da yin hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kansu da rahama to wannan hadisin shine hadisi na hudu a ƙarƙashin samalan ya ce warawahul bukhari bukhari ma ya rawaice sai ce an anas daga anas idan ka kalli salon da imamun nawawi ya bi yana ɗaukan hadisin da muka karanto na jabir dan abdullah da hadisin da yake biye da shi wanda ya ce warawahul bukhari an anas hadisi guda ne akan mas'ala guda suke magana amma sun bambanta ta bangaren sahabin da ya faɗi hadisin da ya gabata da kuma wanda ya faɗi mai biye da shi amma abu guda suke faɗa sai dai bambancin lafazi da kuma bambancin sahabi amma wasu kuma a bugun littafin su nuna littafi riyadu salihin za su ga a hadisin jabir an sa lamba ta hudu amma da aka ce warawahul bukhari sai kuma aka sa lamba a matsayin hadisi na shida na biyar kai a matsayin hadisi na biyar an fahimta ko kira su suke fahimta cewar hadisin jabir hadisi ne daban da hadisin anas domin sahabban sun sha bamban kuma lafazin ma da bambanci an fahimta ko saboda wannan ba matsala ba ce saboda to kaga idan ana kirgen hadisi sai ka ce mutum hadisi na biyar a cikin arba'un a cikin kai riyadu salihin sai ya tafi yana neman hadisi na biyar sai ya ga ansa wa an abi yazid ma an ibn yazid kai kuma ka ce masa hadisi na biyar kuma amma hadisi na ka kawo masa an anas ka kawo masa to wannan ba matsala ba ce akwai malaman da suka bi wannan salaf suke ga tun da sahabi ya bambanta lafazi ya bambanta wancan hadisi ne wannan hadisi ne ko da abin da suke magana akan abu guda ne kowanne a bashi lambas in kuma ka taba akan irin abin da imamun nawawi shi ma ya ce warawahu ina tun da ya ce warawahu al-bukhari buhari ma ya rawaito wannan hadisin kamar da muslim ya rawaice shi kaga nan nan hadisi guda ne sai dai sai sai ce shi an anas inda suka bambanta a sahabin hadisi haka kuma lafazin da bambanci amma dai hadisi guda ne abinda wacce yake magana akai shi wannan ma yake magana akai to wannan ba matsala bace in ka fahimci kuma wanda ya ce hadisi na biyar sai ka zo ka da shi a wannan lambar da bambanci to babin ka karyata shi bane ko yawa bisa wannan fahimta da ke akwai yawa amfanin dai yin bayani akan wani ɗinkin to shi kuma sahabi na biyu kafin mu biyo hadisin mun dauke shi hadisi guda ne dan zamu hada su mai bayanin su gaba daya shine Anas dan Malik wannan shine sunan shi wannan sahabi Anas dan Malik Allah ya yarda da shi ana masa alkunya da Abu Hamza shi kuma baban Hamza ake kiransa shi sahabi ne amma ba ɗan sahabi ba domin shi babansa a ta salon fusata ma ya fita da garin madina jin manzo ya yi ƙaura ya dawo madina ya ce wa matarsa mahaifiyar anas un musulai ba shi ba dawo madina sai ya samu labarin ta fasa musulunci sannan zai dawo ya fita akan hanya ya ci karo da abokin faɗarsa ya kashe shi bai da rabu amma kuma ɗansa ya taka rawa ga musulunci ga manzo sallallahu alaihi wasallam haka Allah yake yukhrijul hayya min almayit wa yukhrijul mayyita min alhayy ina eh, saboda haka ana mana masa alkunya da ababan Hamza shi ma mutumin Madina ne kamar yadda Jabir dan Abdullahi yake mutumin Madina amma sun bambanta wajen kabila wancan dan kabilar bani salima wannan kuma ɗan kabilar khazraj ne amma dukkaninsu mutanen madina ta ɓangaren abin da ya shafi matsayinsa ya yi dawaniya da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsawon shekara goma ina hidima da manzo sallallahu alaihi wa sallama a iya wannan shekara goma ya ce tun da yake da manzo bai taɓa cewa da shi tur ko me yasa kai kaza game da wani abu da yi ko me yasa ba kai kaza ba a game da wani abu da bai ba inda za ka san manzo ya dace da ɗan hidima kenan ba rawar kai yasa ma ba a samu abin da sai an daka tsawa a kai kuma ya dace da wanda yi wa hidima mai haƙuri ne da kawaici manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba komai za ka yi masa ya ƙorafi ba haka allah yake ikonsa idatar da iyaye da ‘ya'ya ko kuma masu ɗawainiya na ƙwarai idatar da waɗanda suke ɗawainiya da iyayen gida na gartar ba yadda bai iya ba wani kuma sai ka tar uban gidan ne na kirki masu ɗawainiya kuma sai dai a yi haƙuri wani kuma masu ɗawainiya ne da haƙuri uban gidan ne sai dai Allah ya samu dace ko to shi dai ina daga cikin waɗanda da shi da manzon sallallahu alaihi wasallama ‘yan baiwa ne shi ma yana daga cikin waɗanda suka rawaici hadisan manzo da yawa domin ya rawaici hadisai na manzo ɗaiɗai har hadisi dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida shi ya haura sahabin da ya gabata shi na cikin masu dubu ɗaya da wani abu shi ko na dubu biyu da ɗari biyu da tamanin da shida ya zauna a garin basra a lokacin halifancin sayyidina umar allah ya yarda da shi a nan Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta casa'in da ɗaya da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wasu malaman kuma suka ce ba a wannan shekarar bace an faɗi maganganu ba su kasa biyar ba mun dai ɗauko ɗaya daga ciki Allah ya ji kansu da rahama sai sharhin hadisi sahabin annabi jabir yake cewa kunna ma annabi ko sallallahu alaihi wa sallama fi gazati haka kowa nasa yake kunna ko ko ku kuntu akwai mai kuntu sai dai kunna ko saboda haka kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi gazati a wani yaƙi haka ya zo a wani yaƙi a rufe wanda yaƙi ne ruwayar bata nuna ko sai ka sauka ƙasa kuma sai ka karanto ruwayar bukhari hadisin anas bayanin haka ya zo shi kuma mai yake cewa ƙala raja'na min gazuwati tabuka ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ko sai yake cewa mun dawo daga yakin tabuka tare da annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi faƙala sai ya ce kun ga wannan lafazin na anas da i e? ya fito mana da abin da lafazin jabir bai fito da shi ba cewar wannan yakin na tabuka amfanin goyar ruwayar jikin ruwayar ke don wata ta tashi wata ka fahimci wata da wata saboda haka yakin tabuka ne to sun dawo in an ce gaza kamar yadda yake a cikin lafazin ruwayar jabir ko kunna ma'an nabiyyi fi gazatin amma a lafazin ruwayar anas qala raja'na min gazwati tabuk to ko a ce gaza ko a ce gazuwa abu guda ne abinda ake nufi fita domin yaƙar abokin gaba fita yaƙi domin fafatawa da kafirai shi yake cewa gaza ko a ce gazuwa to mun fita yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama na wato ainihin eh, tabuka ko mun kasance tare da manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi a yaƙin tabuka a lafazin ruwayar ana sai ke cewa raja'ana ko akan hanyar su ta dawowa kenan can kuma ya ce kawai mun kasance a yakin a tafiya ne a dawowa ne bai faɗa ba sai wannan ruwa ta fito da cewar a sai ma a dawowa ne manzo ya faɗi wannan magana an fahimta ko yawwa to a lafazin farko sai manzo yake cewa inna bil madinati la rijalan haƙiƙa akwai wasu mazaje cikin garin madina lafazi na biyu kuma sai yake cewa inna aqwaman ko khalfana bil madinati haƙiƙa wasu jama'a da muka baro bayanmu a garin madina kenan yana nuna ba su ma isa madinan ba a hanyar ta dawowa ɗin ba ko da suna cikin madina ai ba zai ce da su bayansu ba ko amma tun da dai ba a taho da su ba sun zama an basu a baya su da suke nan mutanen madina da suke cikin madina ba su to ba ba su ci akwai wasu mutane cikin mutanen madina da ke bayan wanda muka baro a ci gaban lafazin farko sai ya ce mai masirtun masiran ko babu wata matafiya ko gurin zuwa da kuka je a tattakin da suka yi na fita su zuwa yaƙi da dawa babu wani gurin zuwa da suka je su da suka fita yaƙi a lafazin da yake biye da shi sai ce ma salakna shi'ban babu wata hanya da ke tsakanin dutse da dutse da muka bi an gane ku wala wadiyan ko wani kwari maganganar ruwa da ke wato filin da yake da dutse ko kuma tsakankanin duwatsu magangarar ruwa illa wahum ma'ana anan amma can kuma sai aka ce illa kanu ma'aku face sai sun kasance tare da ku a can kamar manzo yana gaya wa sahabbai face sai sun kasance tare da ku ya fidda kansu daga ciki ko anan kuma sai yake cewa illa wahum ma'ana face suna tare da mu ya sa kansa a ciki kaga da duk magana abu guda ne ake wani lokaci ya sa kansa a ciki a lafazin wani lokaci kuma ba shi a ciki ko kuma masu faɗar su sahabban wani ya sa zaman zuwa ciki wani kuma isa wato ba shi a ciki to sai ce madina ko inna bil madinati la rijala a wancan lafazin kuma inna aqwaman khalfana bil madina mecece madina a harshen larabci da aka ce madina dukkan wani garin da yake dauke da jama'a cacin kano madina ce sau da ta kusa ta zama cinkus ɗakin tsumma ita ma an gane ko kamar yadda Legas take cinkus ɗakin tsumma saboda za ka iya kiran Legas Madina ka kira Kano Madina an gane duk garin da yake da dandazan jama'a to shi yake cewa Madina amma an wayi gari idan aka faɗi Madina aka yi shiru ba a ce Madinatu Kano ba ba a ce Madinatu Lagos ba a ce Madinatu Katsina ba ko aka ce madina aka yi shuru to kai tsaye tana tafiya makauratar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama garin yathriba inda manzo ya hijira daga makka ya koma madina sai zama suna fitacce da aka rinjayar akan wato garin madina da manzo yi kaura sadaka aka ce madina aka yi shuru kai tsaye a gurin musulmi to yana nufin madina da manzo i zauna ta sha kan dukkan wata madina ko da ko ta madinan za ta yi jama'ar da ta fi ta madinan manzo madinan manzo da ba take da ita an fahimta ko saboda ko wannan sunan ya zama fitaccen suna sunan kamar sunan yanka ga wato anin madina ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta karbe kalmar madina to dangane da abin da ya shafi ci gaban wannan hadisi da aka ce illa kanu ma'akum face sai sun kasance tare da ku da inda aka ce kuma illa wahum ma'ana ko face suna tare da mu da kuma inda aka ce illa sharakukum ta tsakiya kenan can a ƙarshen ta farko ruwaya illa sharakukum fil ajari face sun yi tarayya da ku a lada to duka an faɗi waɗannan lafazan illa kanu ma'akum da illa sharakukum fil ajar da kuma illa wahum ma'ana dan a tabbatar maka cewa da sahabban da suka yi wannan tafiya ta yaƙi suka je suka dawo da waɗanda suke zaune a cikin garin madina rashin lafiya ko uzuri ya hana su fita yaƙin duka kowannensu sun yi tarayya ta ɓangaren lada abin da ake so a tabbatar maka ita kalmar ma'ana din take nufi ba tare da mu suke da gangar jiki ba tare da mu suke da niyya da kuma samun sakayyar kyakkyawan niyya dama abin da ya sa malam imamu nawawi ya kawo hadisin kenan ma a karkashin babu babu ta ce niyya dan Allah a ayyukan fili da na ɓoye ko so da haka wannan gaba ita take fito mana da wannan cewar da su da basu taso daga garin madina sun taho yaƙi ba sakamakon rashin lafiya ko uzuri da su da suka taso suka taho saboda ba su da rashin lafiya ba su da uzuri to dukkaninsu suna tare da juna sakamakon kyakkyawan niyyar waɗanda ba su fito ba da ta yi daidai da kyakkyawan niyyar su da suka fito suna da wannan sakayya da lada to sannan bayan haka da aka ce habasa humul maradu rashin lafiya ta tsare su a lafazi na gaba na ƙarshe sai aka ce habasa humul uzuru uzuri ya tsare su wannan lafazin na farko mai cewa rashin lafiya rashin lafiya ɗaya ce daga cikin uzurori amma ba ita ce kowane uzuri ba amma aka ce habasa humul uzuru wannan ruwa ya tafi faɗi da mai rashin lafiya da wanda yake jiyan mara lafiya da wanda bai da dokin da zai hau a tafi yakin da shi ko da wanda a'a a shekarunsa ne ba su ƙarasa ba ba yadda ya iya hakan ya zama masa uzuri shi da wanda tsoho girma ya sa wato ba zai iya ba ko to duka waɗannan suna cikin habasa humul udhu sai zamanto wannan tafi faɗi akan habasa humul marabu an fahimci bayan. abin nufi hujja daga cikin hujjojin da shari'a take la'akari da su a matsayin dalili na za ka iya fita yaƙi ba kai laifi ba ya hana su fita daga madina su biyo mu yaki shine abin da manzo yake so ya faɗa a humul udhru ko habasa humul marad dalilai daga cikin dalilan da shari'a take la'akari da su idan mutum bai fita yake ba bai da laifi kuma zai iya tarayya da wanda suka fita a gurin lada shi ya yasa ba su fita ba saboda haka wannan bayanin da wannan hadisin iya eh, na hanzari da uzurori da ka iya sa mutum bai fita yaki ba kuma ya laifi ba kuma ya dace da samun ladan waɗanda suka tafi yaki Allah subhanahu wata'ala cikin suratul tauba aya ta 91 zuwa aya ta 92 yayi bayani shigin irin wannan bayani Allah ya ce laisa ala du'afa'i wala alal marda wala alal ladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa li rasulihi wa nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim a wannan aya ta farko Allah yake cewa babu laifi laisa sai ka tafi haraji laisa ala ala du'afa'i haraji wa laisa ala al-marda وليس على الذين لا يجدون ما, ينفق ما ينفقون حرج an gane ko babu laifi da Allah zai kama waɗanda suke raunana da shi ba su da laifi sakamakon raunin shekaru da wato yanayin girma ya kama su ba za su iya fita yaƙi ba to ba su da laifi a gurin Allah na ba su je yaƙi ba haka marasa lafiya humul maradu ko nan kuma wa laisa ala dhu'afa habasahumul udhur dan ba rashin lafiya bane shi tsufa an gane ko wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiqun haka na ma wanda ba su samu abin da za su iya ciyarwa wajen fita yakin ba ba su da dabbar da za su hau su tafi yakin ba su da abin da za su rike a guzuri da su tafi yakin to wannan ba su da laifi idza nasahu lillahi wa rasuli. idan sun tace su da san su fita yakin nan dan Allah amma ba laifinsu ba ne damar da Allah yake barwa ce bai ba su ba ya rasa musu damar da za su tafi to nan ba su da laifi kuma idan sun tace biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sun yarda shine manzo duk abin da ya zo da shi shine shirya abin da ya hana bata ne wanda dai bishi zai bata ma alal muhsinina min sabi waɗanda duk suka kyautata aiki suka kyautata niyya to babu wata hanya da Allah zai kama su da laifi a kanta na ba su fita yaki ba wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne ga bayinsa da suke kyautata aiki da niyya kuma mai jin kai ne a gare su wala alal ladina idza ba tawka litahmilahum haka na ma babu laifi akan waɗanda suke zuwa gurin ka dan ka dora su akan abun hawan da za su yaki ba su da abun hawan qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi sai ka buɗe baki ka ce da su to ai kuma gashi ne ba dokin da zan ɗora dawakan sun ƙare jama'a ta fi ƙarfin dawakan yawa tawallau wa a'yunuhum tafidu min ad-dam sai su juya dan komawa gida idanuwa suna zubar da hawaye suna kukan ba za a yaki da su ba kajiyar da imani yake aiki gurin za ka je a sare kan ɗan uwanka ka nutsa kana kallo a sare wani ya mutu kenan amma baka samu zuwa ba kana kuka saboda neman yardar Allah za ka to waɗannan ba su da laifi domin wannan kukan da suke yi alamu ne na cewar zuciyarsu na so tsakani da Allah dan ba yadda suka iya za su haƙura to wannan duk ba su da laifi hazanan saboda jin ba daɗi da damuwa Allah ya ji ma yin saboda ba su da abin da za su ciyar su samu wato dokin da za su hau su samu abin da za su rike guzuri ko makamin da za su yaƙin da shi babu ba da suka iya suka juya suna kuka suka tafi to wannan Allah ba zai haɗa musu duka biyu ba a ce ba su ji yaƙin ba kuma ba lada duk da kyan niyyar tasu an gane ko tare da cewar ba su suka hana kansu ƙarfin da za su ji yaƙin ba sun kai gaɓar da Allah ya karba karfinsa tare cewa ba su suka tsora kansu rashin lafiyar da ba su fita yakin ba to shi da ya jarabe su da rashin lafiyar zai ba su ladan kyan niyyar su da kuma da sun samu kansu da lafiya wannan aikin ma da waɗancan suka za su yi shi to kaga wani na nuna jin kai na ubangiji da la'akari da abin da bayansa na kirki suke to wannan ayar in ka ɗauke ta ka haɗa da waɗannan hadisan ai ka samu abin tafsirin aya ko kamar yadda su ma hadisan in ka ɗauki aya ka goya ka samu ayar tafsirin hadisan to haka tafiyar dama take tsakanin hadisi da kuma wato ainihin alkur'ani sai abin hadisan suke koyar da mu in kuma ka ɗauke su hadisi guda abin da hadisin yake koyar da mu hadisan suna sanar da mu cewa da jabir dan abdullah da sahabin anas da sahabin annabi anas dan malik Allah ya yarda da su suna daga cikin waɗanda suka halarci yakin yakin tabuka suna cikin wanda aka ji yakin tabuka da su ko wani na cewa mun kasance tare da manzan Allah a wani yaki wani yana cewa mun dawo daga yakin tabuka tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara abin da wancan bai fassara ba kuma ashe ma yakin tabuka ne wancan ya je wannan ya je. wancan ce mun kasance tare da annabi wannan ce mun dawo tare da annabi ashe da sun je sadaka ana so ka kirga waɗanda suka jaƙin yakin tabuka ka samu biyu an gane ko eh no tana ba mu baki kwatsam ka ji a freedom ka ɗauki tambaya ta ɗaya ko ka ce a ɗauko mata goma ana bura ka ce faɗo mutum biyu daga cikin wanda suka ji yakin tabuka sai ka jana cewa to ai ba mi nan ba amma yanzu kai kayi gurin eh. to sannan wannan hadisai suna sanar da mu cewa waɗanda suke da hanzari na rashin fita yaƙi hanzari karɓaɓɓe a Musulunci ba su da laifi a musulunci ba a cewa sun yi laifin rashin fita yaƙi a rika kallon su a matsayin wasu munafukai ko kuma wanda suke masu raunin imani a ba su da laifi a gurin Allah subhanahu wata su humul uzur kuma shari'a tana la'akari da wannan hanzari sannan hadisin da ya ce mana habasa humul uzuru hanzari ya hana su ya tsare su daga zuwa yakin shi ma uzurin ana an bashi a rufe a hadisin farko ne aka faɗi rashin lafiya ko amma a nabi sai aka bashi a rufe me zai fito mana da shi fili ayar da muka karanta akwai mai rauni akwai wanda baya da dabbar da zai hau ko to kaga duk wani ya da fito da abu sai ka fahimci hadisan da kyau sannan hadisin na sanar da mu cewa bayan allah da suka kyautata niyya amma uzuri ya tsare su ba su fita yaƙi ba suna samun sakayyar ladan niyyar da suka saboda kyanta da nufa allah da suka allah bai barin su haka yana ba su lada da sakayya irin ta waɗanda ya ba wato wanda suka je yaƙi sannan hadisan suna sanar da mu tilascin karɓa hanzarin mai hanzari yayin da bai yi wani abu da aka ɗora masa ba na dole a yaƙi dole ne ko ibada ce ta tilas ga wanda ta hau kansa amma uzuri ya sa aka ɗauke musu ba kama su da laifi ba kuma suke da lada to kai ma idan wani da aka ɗora masa wani aiki uzuri ya same shi na rashin lafiya ko rauni na gazawa ya cin masa ko wato ainihin abin da ya kama da haka wanda shari'a tana la'akari da shi to ka karba ne kayi aiki da nasoshi na shari'a amma in ka ki karɓar uzuri mai uzuri ka kama mai uzuri da laifi to baka yi adalci ba an fahimta ku sau da haka kenan mai uzuri ba yi masa mu'amala da wanda bai da uzuri iri ɗaya akwai bambancin wato mu'amala sannan wannan hadisai suna sanar da mu faɗin yalwar rahamar ubangiji subhanahu wata'ala da duk da ya jarrabi bawa da rashin lafiya ko rauni ko gazawa amma kuma yake ɗaukan sakayya da lada ibashi na aikin kirkin da yi yi bai sami ba ko ya saba yi rashin lafiya ta sabe yi shi haka ma ya zo a hadisi wani hadisin cewa duk bawan da yake wa Allah wata ibada wutiri ne azumi ne to idan Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya to zai ci gaba da bashi ladan abin da ya saba ya masa sanda yana da lafiya kaga kenan sai ka riba shi lafiyar ka tun kafin rashin lafiya ka riga yin abin kirki idan rashin lafiyar ta zo to sai ka ci gaba da samun bonus da lada na wannan aikin da ka saba yi duk da yanzu ba ka yinsa in kwa dama baka saba yi ba kana lafiya to da ka yanzu ka kwanta lafiya me za ba lafiya me za a yi ma dama ba ka yi an fahimta ko to wannan hadisa suna sanar da mu cewar mu bacci lokacin lafiyar mu kafin rashin lafiyar <clears throat> to wannan hadisi banda imam muslim da ya rawaice shi da imam bukhari da muka ji a ruwayar da aka karbo daga anas to imam ahmad ma ya rawaice shi ibn majah ma ya rawaice shi ibn hibban da imam al bayhaqi sun rawaice shi Allah ya ji kansu da rahama sai hadisi na biyar wasu kuma su gano sa hadisi na shida a bisa bayanin da muka yi ba matsala tunda ka sa abin da ya faru shi kuma yake cewa an abi yazid an karbo daga baban yazid an ibn yazid an dan yazid kamar da makaranta har zuwa ƙarshen hadisi marawacin wannan hadisi shine ma'anu dan yazid haka sunan sahabin yake ma'anu dan yazid dan sahabi jikan sahabi Eh, babansa sahabi kakansa sahabi eh, wannan baiwa ce Allah yake ta ga wanda ya musamman lokacin sahabbai da aka taso a cikin maguzanci da shirka sai ku wanda suka dace da irin wannan da amma kuma hakan bai sa su rika gwaba magana ga su irin yadda yake faruwa da mu yanzu jahilta addini sai a ce ai tubabbe ne kamar laifinsa ne yin arnacin da iyayensa suka yi shi Allah ya datar da shi ya karɓi musulunci amma ya zo nema wadda ce kai tubabbe ne fa har yanzu babansa bai daina shan giya ba har yanzu babansa arne ne don haka za a yi to ya za a yi da su ke su ma duk haka za karkace musu su umar tubabbu ne su waye tubabbu ne ga magana tana da tana da zafi tana da girma amma da jahilta addini sai muke daukar ta wani abu ba komai ba kuma bai kamata a ce ana samu da cikin mu duk wanda ya musulunta yau in duk danginsa ba musulmi to ka mu'amalance shi kamar za ka mu'amalanci wanda tun da kakansa na ɗari har zuwa yau ba arni shi ne ka'ida ta musulunci kuma sai wannan tubabban ya abin da waɗancan basi ba haka Allah yake su. baiwa ce yake ta ga wanda ya Allah kai mana dangane da abin da ya shafi alkunyar wannan sahabi ana kiransa da abu yazid baban yazid ita ce alkunyarsa ƙabilarsa shi ma sulami ne waye muka ce sulami a baya eh, na jabir saboda haka kabila su ɗaya da jabir da ma'an Da yan eh, kabila guda ne ya rasu a yakin da aka yi a marajurahid a shekara ta 64 Allah ya ji kansa da rahama sharhin hadisinsa shi da kansa yake cewa inna abi akhadhana akhadha kai dananir ko inna abi akhadha dananir yatasaddaqu biha babana ya ɗauki kuɗaɗen gwalagwalai in an ce dinar kwaya ɗaya kenan dananir da yawa shine yanzu ma muka cewa zinare dinar mu kuma sai mu ce zinare in ji bahaushe an gane ko to kuɗi ne suke kera su daga zinare wanda sai da irin daɗin in a yanzu na aka ce kuɗin zinare ne ka shiga uku ha to takardar ma aka cika bari a ce gwal ɗin ne zahirin zaka kake riƙe a matsayin kuɗi sai kai ta hannun kautarin garin amurda a ƙwace za cire ma hannu saboda abubuwa sun lalace to su da zinaren ne ake lelayawa ake sarrafawa shi za ka rike da shi za ka karɓa a baka abin da kake so ka bayar da shi in kana neman zaman lafiya da aka yi zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda an ba Allah kowa zuciyar ta riga ta karbi imani ba magana fi karfin ka na san na karba ba ta halaliya ba asara ce bala'i ne a gare amma yanzu mu wani ma yake haram kiranta yake ta zo da kan in ma ta gudu zai bi ta an gane ko zai bi to wannan kudin su ya dauka zinarai yana so ya sadaka da su amma sai zamanto wani yake so ya wakilta ya aiwatar da raba sadaka ba shi yake so i bayar kai tsaye da kansa ba to shine sai ci gaba cewa fawa a inda rajulin fil masjidi sai ya danka kudin ya aje kudin a gurin wani mutum cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama a masallaci malamai suka ce ba su cimma sanin sunan wani sahabi ne wanda ya danka kuɗin a hannunsa ba amma dai hadisi yana ga mana ɗaya daga cikin sahabbai cikin wanda suke a masallaci ije ya danka kuɗin a gurinsa ya wakilce shi ya rabar da su sadaka ce to anan sai jabir eh, sai kai ma'an ci gaba cewa fa jitu fa akhadtuha sai ni ma nazo masallaci yadda kowa yake tuwa masallaci dan ibada da kusantar ubangiji fa akhadtuha sai na dace da karɓar irin wannan kuɗin da babana ya bayar a sadakar bawan Allah da ya ba yake sadakarwa ga mabukata ni ma sai na faɗo ciki da na da bukata ta are ina zuwa na gana rabon zakka ni ma na shiga ana rabon sadaka ta nafila ni ma na shiga aka dai to amma sai yake cewa ci gaban me fajituhu ko faji'tu fa akastu a ci gaban kuma sai ce me fa ataituhu biha sai na zo wa babana da irin wannan kuɗin ko na zo masa da kuɗin kenan ya ja ba la babansa labari ya samu sadaka a masallaci in ba da haka babansa ya san an bashi yace to kenan baban da ya bayar ya kau ba ma gurin kan ma a raban ya san wa aka ba ba ba to da haka shi kuma da ya samu sai yake caka yau an yi sadaka a masallaci <laughs> kafin da biyar wanda ya samu da jin daɗin samu Allah na samo kaza shi kuma ya san ya bada kuɗi a bayan sadaka ba ba. to wannan magana ta zo kunnansa ɗansa ya bashi labari shi ma samo wannan sadaka to nan fa sai ta sai ta tashi yace fa qala wallahi ma iyyaka aradtu da buɗar bakin sai ce na rantse da Allah ni ba kai nufin ba sadaka ta ba ya za a ɗauki sadaka ta a ba ɗan da nake tare da shi nake ciyarwa nake shayarwa da ni ko na sadaka ko ba sadaka ba sai ya ci abin da nake da shi an gane ko ya yi haka bisa zatansa cewar ai kamar wato ɗansa bai halatta da ya bashi wannan sadakan ba tun da shi ko da sadaka ko ba sadaka da shi ake cin uwar kuɗin ma ballantana wani abu da aka waro a ba sadaka lalle sai ya barwa wanda suke mabukatan da suka fi shi bukata su ci ko dai na ganin ba shi ya kamata a ba ba ko kuma yana ganin cewa baiwa waninsa shi ya fi cancanta akan a ɗauka a bashi shi tunda shi bai rasa mai tsaya masa akan al'amarinsa ba an fahimci bayaninsa to shi ne yasa sai ce ni wallahi ba kai nufin bawa ba sadakan nan ni ban nufi kai da ita ba to wani abu da ya faru shi kuma yana ga samu kuma rashin na nema ya biyo baya shi wa kenan shi ma'an ɗa kenan ya na samu kuma na muna na zo daga bada labari abu zai kuma je juye zama eh, rashi ishe fa khasam ko sai na ja da shi shi gaskiya baba kudin nan Allah ya gani na wani <laughs> Allah ne ba ni shi kuma ina ganin cewa a ah, a magana Allah ne baka mutta su sai ka da su sai ta sai da mu tafi gurin manzon Allah a je can a raba rigima an fahimta ko shi ko bai ce a ah, na uban naka in ce ka ka ka ce sai ne gurin mazala wato sai ma kai karata ma za zaka kai an yanzu ne haka za ko sai sai ah, to ka zo da amsa ka zo da abin yi mu tafi gurin manzan Allah da haka sassara gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa khasamtuhu sai na ja da shi sai na nemi manzo ila rasulullahi sallallahu alaihi tafi gurin manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya zama alƙali akan wannan mas'alar da muka yi kiki ka tani da kai kana ganin ban cancanci ka bani kuɗin da ka bar sadaka ba ni kuma na ganin na cancancin ci to mu tafi gurin wanda zai ba mu amsa da take daidai to sai suka tafi zuwa gurin manzo sallallahu alaihi wasallama shi ko da zuwa sai ya hukuncin ya manzan Allah ku ina bayar sadaka na danƙawa ne rabar ga mabukata ma ne zo shiga cikin yama aka bashi ni ko ba shi ne nufin ba kuɗi na sadaka ta ba shi ne nufin ba to me zai fito daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce laka ba na waita ya yazid kai yazid baban ma'an abinda kai niyya na sadaka Allah ya karba ya karba kana da ladan abin da ka bayar ko shi ya fi dacewa ka ba ko ba shi ya fi dacewa ba kai dai ai Allah ka nufa ko to kuma Allah ya karba ya ga kyan niyyar ka shi ka nufa ya karba kana da ladan abin da ka bayar shine laka ma waita niyyar ka dai ai ka ba da sadaka dan Allah ko to kana da ladan wannan abin da kai har ya faɗo hannun ɗanka sannan sai dubi ɗan ya ce wa laka ma a kasta ya ma'ana kai ma ma'an abin da ka riƙa na kuɗin nan da ya shigo hannunka suna na yanzu sun zama mulkin ka naka ka je ka ci hankalinka kwance ka ci halal ka cancanci a baka tunda dai bukata ce ta sa ake barwa kuma kai bukaci ne har ka je ka kai bukatar ka kai ma ka baka to ka cancanta to wannan shine hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu lokutan in ka so zaka iya fara daga yanzu ka fara tari hukunce-hukuncen manzo a lokacin rayuwarsa sai ka sa wani yana ciki rigimar da aka kai wajen manzo yanke hukunci kai ma ta wutar sai ka ta littafin hukunce-hukuncen manzo ko ai da haka dama ake ko yanzu aka zo ka tambaye ka wani hukunci ka taba ka sani manzo ya yanke ko wani fada ko rikici ka sani manzo ya raba sai ka kawo wannan cikin misali ashe dai ka da ma'an da mahaifinsa ko yawwa su zaka sai aka yi wannan hukunci to sai abinda hadisin yake koyar da mu hadisin yana sanar da mu cewa sahabbai na sadaka da dukiyoyinsu ga talakawan cikinsu a shaida haka muke yanzu da ba a fada da mai kuɗi da talaka ya ai dama rashin ba bar wanda ake ta haƙon su su wanda masu kuɗin ba gwanna ba gobara ta ci ba haka za ka na ci ƙara haka ba san hana mu ba Allah ya ƙara haka za ka jo na ci Bala ya samu dan uwanka ba kana Allah ya kara me ya jawo saboda ya ki tsayuwa da haƙoƙin da ya kamata ya na dukiyar galibi shi sai aka jarrabe shi da mai ci Allah ya kara ko wanda shi ko ba kai kamata ya ci addu'a kamata ya Allah da ya shirye su rika tsakura mana ko a ya face musu addu'a su ƙara lalacewa sake mako su fida to wannan na nuna inda za mu koyi da magabatanmu da wannan matsalar taku. kuma in mai hali ina tsaye da taimakawa talaka idan aka so taɓa dukiyar mai halin nan talakan na ya fi kowa jin ciwo ya yadda ya mutu akan ta saboda da ita yake samun tallafi da masu hali sun gane taimakawa talaka riba ce gare su da basu ba talaka a cikin tashin hankali sau da za su fi kowa damuwa da a ce an taɓa lajuwa ne ne ya kwanta za ga yadda ake dandazo lajuwa ne ba lafiya giwa ta kwanta haka za ka lakacciya amma sai kai rashin lafiyar ka tashi ba makuta ba sani ba sha Allah ya sauke su ya kamata mu koma kan korwa magabatan sannan hadisi yana sanar da mu wakilta wani irabar da sadaka ko zakkar dole ko ta neman lada ya halatta ka ba wani wane je rabar da wannan duki kuma ka bashi hankalinka kwance zuciyarka daya ka kyautata masa to kuma za ga yaji yayi to nan ma sai mai koyi da magabatan shi fa da aka danka dukiyar aka wakilta shi sadaukar shi ma kakka mamaki kwakwaran mabukaci ne amma ya ya ya <laughs> da ciki sai ci gaba da rabarwa har ma dan gidan ya samu ko so haka ya kamata mu zama wakilai irin magabatan aka ce ne in kai wannan abin sako kada a je shi wancan ya waya ce ya kamun dubu ɗari a ce a dubu ɗari ko dai da hamsin ce a dubu ɗari da la haula wala quwwata ya aka yi haka kaga abu ya lalace hatta ya kamata ka zama wakili irin wakilan da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine koyi da su shine riba an wakilta ka a ga wakilci ya samu sannan hadisi yana sanar da mu halaccin rabar da sadaka ko zakka a masallaci ba laifi ba ne kawai ne zai ce a ah, yanzu rabar zakan ne har cikin masallaci kuwa ka sa wani haka za ce ah, ina laifin kuma ta fa can kuma kuma ka mana sunan cikin masallaci a ah, to ya halatta to nan ne dama gurin zuwa a nema lada kuma nan ne za ka samu na kwaran da ya kamata ka danka kuɗinka a hannunsa ya je ya ci su ta hanyar da ta dace akan ka ta a hanya baka sanya yake ba kana bashi tafi gidan giya ko je ilodin wiwi ko amma wanda ya damu da Allah manzo masallaci sallah shi yafi kamata ka ba ya san ciwon kansa me yin biyayya ga Allah ne ya ci samu kwarin bin Allah ko to wanda yake da cewa lalle irin wanne ya kamata irin wannan guraren ya kamata a kai sadaka da zakka cikin masallati kuma wannan na cewa akwai buƙatar lalle mu rika himmatuwa da damuwa da mutanen da suke mabukatan da zuciyarsu take rataye da masallaci irin su yafi dacewa a taimakawa fiye da wanda suke yan ashanta ke yan aholi yan a miƙe kafa sannan wannan hadisin na sanar da mu halaccin ja'in ja ko tafiya neman alƙalanci tsakanin ɗa da uba a matsalar addini don a samu mafita ba laifi ba ne ba za a ɗauka cewar ɗan ya yi rashin kunya ko kuma ya tozarta ubansa ko makamancin haka ba wannan baya cikin in abu ya zama na shari'a uba baya da nassi garai da zai rinjaye da da ba shi da nassi garai da zai zai rinjaye uba sai ya ce to mu tafi gurin malam mu je a raba rigima ba zai ce ah, to tunda na ji uban ubanka kenan ashe ka haihu wani haka zai ce yanzu lalle ka haihuwa ne in ja ka ja to wannan ba laifi bane a shari'ance don a samu mafita don kada ka ja akan abin da kuma za ka halaka ikyale ka bayar da ya iya ina kallo babansa ya halaka duk kuma sa so da ku to wanda sai ki nuna mana cewa in yanzu kana da ɗa ya ja akan wani abu to saurara in ya fi ka hujja bi in ka fi hujja ya biyo ina gode Allah akan wannan wata rana babanmu haka ta taɓa faruwa da ni da shi na ja sallah na karanta shafin bakara na ƙarshe da yake sallar asuba ce na gato ai shafin mai wa in ne ruku'u za a samu da yawa ba su samu ba sai na ɗan shiga cikin ali imrana na ƙaro na idar ike ya zan haka ya zan zo fita daga wata sura shiga wata sura so nake sai sun gaji kan sake haka. sai da aka sake zuwa an cika masallaci sai na ɗauko littafi sai na karanto yadda manzo ike karatun sallar asuba ikan karanta aya 60 a raka'o'i biyun ko aya 100 a raka'o'i biyun sai na ce to aya da na karanta aya nawa ce zaka ce to aka ko goma ba su wuce ko ɗaya bisa goma ɗaya bisa biyar abin da yake kenan ko ɗaya bisa shidan abin da yake kenan kai to ashe kai daidai ina gurin kuma bai ce komai ba sai to Allah ya sa mu dace gaba ɗaya masallaci aka ce amin malam anan shi ma yana da hujja ko ta cewar eh kai ta takaita saboda masarauta to ai ta kai ta sai ka duba gani idan manzo yana yin aya 60 a rakawoyi biyu a raka a farko ne aya goma. a ce a tabin ma ne goma ban san sauta ba to ai kaga gyara da ya an fahimta ko to haka yake ba Allah ya saka da alkhairi ko jiya ko shekaran jiya kenan da na je gurinsa yadda nake mika kowane ɗayan ku hannu haka ya miƙo mu hannu muka gaisa abinda ba kowa zai maka ba cikin yare to yana da wannan sai fata Allah ya saka mu da alkhairi hmm. to sannan wannan hadisi ina sanar da mu cewa nufar Allah da tace niyya ya isa dalili na Allah ya karba abin da kai masa isa ka maka tun daga wasu can a madina kyan niyyar su ta suna son su je yaki amma uzuri ya tsare su ba su fita ba amma manzo ya ce da su da suka fita yakin da su ba su fita da fasitan ba suna tarayya da juna aladan da Allah ya ba kaga kyan niyya innamal a'malu niyya wa innama kulli imri'in ma nawa tare da fitowa a wani sannan malamai suka ce hadisin yana sanar da mu cewa uba bai da haƙƙin kwace sadakar da ya waɗansa amma yana da damar karɓe kyautar da ya bayar kamar da ya faru da Nu'man bin Bashir wannan an kwace kyautar da aka yi hukunci na biya ba ke irin wanda annabi a ce shi ba ga wani hukuncin can da manzo yi shi ma in ka so tara hukunci hukuncen manzo an yi wa wato an eh, Nu'man zak abin nan sadak abin nan kyautar bawa ba a wa sauran yan uwansa ɗayan Bashir kyautar bawa ba ka ja ga manzo ce shi baya shaida akan zalunci inda ba ba kowa ba sai dai Nu'man kawai shi ai adalci tsakanin yaya ko ne sai yace to ai shikenan kai ma kawo tunda ta zama zalunci na karbe kaga yake kyautar amma ya koma mata saboda bai yi ta a ma'aunin mazaunin ta ba to amma in kai sadaka ko da wanda ka ba kai nufin ka ba shi zaka ba ba ko kana ganin ai ban shi kamata ba kamar dan nan to in dai ta shiga nasu ta shiga kuma Allah zai karba abin da kamar yadda ya faru cikin magabata da annabi yake faɗa wani mai hali ya fitar da zakkarsa da ya tashi barwa sai dan ka wani mai hali. sai da ya shiga gari ana ta hira kaga wani yayi zakka ya ƙara mai ƙarfi ƙarfi kuma ya ɗauka ya ba mai kuɗi sai ce shi ko sai ya sake ya sake fitarwa kuma sai je dan ƙawa ɓarawo ka ce kaga irin ta ko masu zakkan nan sun je sun ba bara nan wai zakka to baka me zuwa haƙi dan ka ya kwace dan ka ya zakka mai kai ko ka kawo kuka ka zai zo karba sai ce sai ya sake da ya sake na uku kuma sai tashi ya ba karuwa nan ma bai dace ba ina ga dai ya kamata a ce ya ba na kirki to shi ne aka sanar da shi ubangiji yasa aka sanar da shi cewa zakatun ta farko da kai Allah ya karba saboda kai nufinka dan Allah ya ce ka fitar ka fitar kuma nufinka ka ba wanda ya dace sai kai rashin sa'a a bisa rashin sani Allah ya karɓi zakka saboda mai kyan niyyarka da kyan aikinka aka ce kuma ka sani wancan mai kuɗin da ka ba ya zama masa wa'azi daga ashe dai akwai masu zakka shi ma bare ya gyara ka sani wancan barawon da ka ba dama saboda ba shi ya tafi sata tunda an ba shi ba shi ya kwato ba shi kenan. ka sani waccan mai karuwancin dama bukata ce ta ta fada karuwancin tun ta samu biyan bukata ba sai ta wulakanta kanta ba shikenan an fahimta ko eh da ita zai da ba shikenan an gane ko to wannan shine abin da hadisan suke koda mu abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda aka cikar da kuskure ko taban harshe Allah ya yafi ta ba tambaya ki na'am zaka iya yake cewa hadisin kenan na nuna zaka iya ba matar kama zakka tana cikin mabukatan da kasan tana da wata bukatar da za ta yi wadda ta ci ta yi ta kai kuma ba za ka iya tsaya mata da ita don ba ta zama tita zola akan ka mata ba amma inda za ta samu wannan bukatar hankalinta zai nutsu ya kwanta akan wani abin ta sami ka ɗauka ka ba tana cikin mabukatun da suka cancanta a babu laifi wanda zai ƙara ƙaunarka da ita kuma sannan ka sauke nauyin da yake kanka tun za ka tattar cewa eh abubuwan da kake mata na tilas dole na a ci a sha akwai na sutura akwai amma tana so ta wa iyayenta wani abu da kai Allah bai ɗora maka sai kai musu ba dole ka gane amma ba ta da abin da za ta daga abin take ce take sha ɗin babu wanda za ta kai musu sai ta ce in an yi kan nan nema bana a taimaka mu kuma ka bata ko ta sa gaba ta ci daidai ne sai ta ce to dama abin da nake so babana nake so in sauyawa abin hawansa na fahimci na cikin matsala akai akai na koka mun babur ɗansa kullum da turi yake dawo ina so fita daga wannan matsala ta ɗauka ta taimaka manta kaga zama da kai daren ko ana samu abin da za a ɗauke iyaye da makamantansu su ma kuma da an magana ce a ah, alhaji wani Allah ya saka da alkhairi wallahi yan mu cikin lafiya lau mu ma kuma alhamdulillah eh zakka na zuwa mana ko to shi dai Allah ya sa mu dace na kuma kai kana ya rage wani abu daga ciki a yake cewa to tunda mun faɗi wakilin nan da aka sa in rabar da zakka mun ce ya kamata ka zama wakili na gari an baka ka rabar to ka rabar sai ce to idan da aka ce je rabar da kuɗin nan gaba bukata ba cewa aka kai wa wana ba an baka kai ne da wuka da nama wajen bawa mabukaci sai ka ce kai ma a cikin bukatar kake sai ka ware naka ba kai handame ɗin ba an gane ka ce tun da an ce a ba mabukata kuma bukatun nan ba ni kaɗai ba ne daga cikin nima na warta wa bukata sannan sai kuma ka babba wanda za ka ba wannan ba kai laifi ba a shirance mabukata ka ce kuma kana ciki an fahimta ko matsalar ka so kanka an ce mabukata ka ce ainihin din nan daidai da guda goma nake ka hannu ne don ana haka kaga kama ba ta zo gare ka ba yawwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk